wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila din. amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 21 ga watan sha'ban a ga watan shawwal yau 21 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da biyu ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da daya miladiya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tsahawiya, wanda ainihin babban malami al'allama al-muhaddis muhammad nasiruddin al-albani ya yi wa sharhi da kuma ta'aliki a yau za mu tashi shafi na sha tara lamba na talatin wa annahu khatamul anbiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim salasun na'am wa annahu khatamul anbiya'i cewa lallai manzo sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa bi ma'ana shine annabin ƙarshe wanda babu annabi bayansa wa imamul atqiya kuma shine shugaban masu takawa shugaban masu tsoron Allah wa sayyidul mursalin kuma shine shugaban manzanni baki daya to kaga wannan magana da malam ya faɗa cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine khatamul anbiya wannan kalma na khatam an samo shi kai tsaye daga cikin alkur'ani ma kana muhammadun aba hadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman biye. annabi muhammad ba uban kowa daga cikin mazajenku ba ne. an gane ko walakin rasulallah sai dai shi manzan Allah ne wa khatamul anbiya walakin rasulullah wa khataman nabiyyin sai dai shi manzan Allah ne kuma cikamakin annabawa shi wannan kalma na khatam a malamai na ƙur'ani wato sun karanta shi ta hanyoyi guda biyu akwai qira'a na asim shi kadai kawai ya karanta shi wa khataman nabiyyin da fataha shine kira'a na warshi walakin rasulullah wa khataman nabiyyin sannan kuma akwai kira'a na ainihin wato makaranta guda shidda su kuma sun karanta shi da kasra walakin rasulullah wa khatiman nabiyyin khatim an fahimci wannan ko na'am to saboda haka da yawa daga cikin makaranta sun karanta shida da kasara ne amma shi asif ya karanta shi da fata shi wannan kira'a da ainihin kasara na biye an samo shi ne daga khatama ah, yahtimu khatama yahtimu khatim shi khatim din na ismul fa'il ne an gane ko khatim ay fa'il khatama shay'a yaftimuhu fa huwa khatim an gane ko ma'anan fa huwa khatim ai ya zo shine shine na ƙarshe daga shi babu wani annabi an gane wannan ayi to saboda haka wannan kira'a na kasara shi nasi ne akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe wanda babu ainihin wani annabi ko manzo bayansa amma kuma kira'an da ya zo da wa khataman nabiyyi da fataha to malaman tafsiri sun fassara shi akan fuskoki daban-daban daga ciki sun fassara wa khataman nabiyyi cewa shi kaman stamp ne na annabawa kaman ɗabi ne stamp an gane khatam stamp wanda ake buga ma abu an gane ko shi manzan Allah shi kaman kaman stamp ne game da matsala na annabta saboda shi abin da yake da alaka da stamp yana zuwa ne a ƙarshe idan an gama rubuta wasiƙa ɗan shugaba ya rubuta wasiƙa to ƙarshen abu domin a tabbatar cewa shi ya rubuta yana kulle wannan rubutu da mai da stamp da zarar an sanya stam, to an kai ƙarshe kenan na wannan rubutu duk wani abin da aka rubuta bayan wannan sam din ba za a yi da shi ba an fahimci wannan ko na'am to saboda haka shi wannan kira'a na fataha shine malamai suka fasa shi da cewa walakin rasulullah sai da cewa manzan Allah shi Muhammad manzan Allah ne kuma shi khataman nabiyin ne shi shi stamp ne na ainihin annabawa an gane wannan ko to kaga wannan yana nuna mana shi ma cewa manzon Allah shi ma shine karshen annabawa sannan kuma akwai fasara na biyu na kalmar khatam walakin rasulullah wa khataman nabiyyin shi manzon Allah kulliya ne na sauran annabawa wannan shine abinda yan ahmadiyya suka dauka yan ahmadiyya masu cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi ba ne annabin ƙarshe cewa bayan manzan Allah akwai manzanni da yawa an gane wani ko suka ce manzan Allah shi kamar kwalliya ne na annabawa su aka bawai ana nufin manzan Allah shi ne annabin ƙarshe ba a cikin annabawa gaba ɗaya ya fi su daraja shi kamar kwalliya ne nasu an fahimci wannan ko to ka su yan ahmadiyya suna ƙoƙarin su dogara da wannan kira'a na nasba a kira'a na fata hadin nan domin su kore kasancewa annabi shi ne annabin ƙarshe to amma idan ka duba wancan kira'a na ainihin mai kasara ai ya nuna mana manzo Allah shi ne annabin ƙarshe sannan kuma daga cikin fassarorin khatam ai akwai stamp shi ma stamp yana nuni akan cewa annabi Muhammad shi ne annabin ƙarshe to kasancewa ne annabin ƙarshe kenan ya fi sauran annabawa daraja a nan ne ya zama to kwalliya na annabawa saka dukan kirawoyin gaba ɗaya ba su yi karo da juna ba ko da mun ɗauki wannan khatam a matsayin a matsayin kwalliya to shi ne annabin ƙarshe wanda babu annabi bayansa kuma ya fi su daraja sai ya zama to kaman kwalliya gare su gabaki ɗaya an gane duk sauran annabawa gaba ɗaya suna mutunta manzan Allah a matsayin fiyayyen manzanni an fahimci wannan ko to saboda haka wannan shine abin da malamai suka fassara mu duba cikin littafin fatahul qadir na ainihin imamu shaukani an gane wannan ko to saboda haka wannan aya din malaman sunna na duniya gabaki daya sun yi ittifaki akan cewa ayan yana nuna mana cewa manzan Allah shine manzo na ƙarshe babu wani manzo bayansa in ka ji wani yayi fassara sabanin wannan to dan bid'a ne ko kuma wanda yake da wata mummunan aqida kai. an gane ku. kuma wannan shine abinda malaman sunna suke magana a koda yaushe idan mutum zai fassara alqur'ani kada ya dogara kawai da abin da ya sani na luka bayan ka san lugar larabci kuma ka yi zurfi a gare shi ya kamata ka yi bincike shin wannan yaya manzan Allah ya fassara wannan aya sannan sahabban da suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi karatu a wajensa amintattu su ma yaya suka fassara sannan tabi'ai yaya suka fassara a cikin malaman tafsiri na duniya akwai wanda ya ce manzan Allah ba shi daga cikin shi ba annabin ƙarshe ba ne akwai wanda ya tawilin wannan aya din kaga babu to idan muna so mu ga ainihin fasarar ayan da kyau cewa wa innahu khatamul anbiya ai ya kamata mu duba cikin hadisi manzo wanda Allah ya aiko ga abin da ya faɗa game da kanshi annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam masali wa masalul anbiya ka masali kasrin usina bina'u yace misali na da misalin sauran annabawa kamar misalin fada ne wanda aka kyautata gininsa fada na sarki wanda an ƙawata shi an kyautata gininsa wa turika minhu mawdi'un labina sai aka bar wajen wani tubali wajen bulo ɗaya ne kawai ba a sanya komai a wajen ba fatsafa bihin nuzar ya ta'ajjabu na min husni bina'i sai ainihin wato masu kallo bayan an gama ginin sai mutanen da suka zo suna kallon ginin sai suna ta yawo suna ɗan kewayawa suna sha'awa suna ainihin mamakin ainihin kyawun gininsa illa mobi a turkan labina sai dai wajen wannan wannan tubalin kawai wajen wannan tubali inda ba a sanya tubali a gare shi ba an gane ko shine wurin da ya bata ginin kawai la ya ibu na siwaha ba sa aibanta wani abu wanda ba ita ba an gane yayi ce kai wallahi ginin nan yayi kyau da a ce an sanya wannan bulo din guda daya da ginin ya fi kowane gini kyau amma kasancewan ba a sanya wannan bulo din guda daya ba to gaskiya ginin ya samu aibi fa kuntu ana sadattu mawdi'a tilka labina to na kasance ni ne na toshe wajen wannan tubali din da annabi ya zo sai toshe wannan waje wanda ake gani shi ne kamar aibi an gane ko Hotima bi al-bunyan wa hotima bi ar-rusul an cika wannan gini da ni kuma an cika manzanni da ni wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi to kaga wannan ya ƙara fassara mana ma'anan wa khataman nabiyyi a matsayin kasancewar manzan Allah kwalliyan annabawa ko kaga annabi ya kamanta wato bayyanan sauran annabawa da ainihin gini wanda yake an kyautata ginin an ƙawata shi annabawa su ne bulo su ne bulo wanda aka sanya ga wannan gini din to sai zamanto duk wanda ya zo ya ga wannan gini yana sha'awar wannan gini sai dai waje guda ɗaya kawai ne wajen da ya samu kibi ne wajen wannan bulo guda ɗaya da a ce babu wannan bulo guda ɗaya ginin zai kasance da ginin ya zama to yana da gibi to sai manzo Allah ya zo sai ya toshe wannan gibi din kaga sai ya zama to kwalliya ga annabawa kuma wannan bai kore ya kasance karshen annabawa ba tunda dama abin da ya rage guda ɗaya ne ya dama bulo ɗaya ne ya rage ginin ya cika kuma rashin wannan bulo ɗin ya zama aibi ga wannan gini haka ne rashin wannan bulo ya zama aibi ga ginin kuma da aka sanya wannan bulo din sai ya zama kwalliya ga ginin kuma da aka sanya wannan bulo din sai ginin ya zama ya cika kaga ashe sanya wannan bulo din ya cika ginin <clears throat> an gane ko shi sa manzo Allah ya ce kutima bil bunyan wa kutima biyan rusul an cika wannan gini da ni kuma an cika ainihin manzanci da ni wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna li asma'un ko inna li asma'an ina da sunaye da yawa ana muhammad wa ana ahmad wa ana almahi yamhullahu bi alkufr yace daga cikin sunana ni ne muhammad kuma ni ne ahmad kuma ni ne mahi me ma'anar mahi yamhullahu bi alkufr Allah yana shafe kafirci da ni Allah yana shafe kafirci ta hanya ta wa annal hashir allazi yuhsharu nas ala qadami ni ne ainihin mai tayarwa wanda yake ana tayar da mutane akan diddige na wa annal aqib ni ne aqib wal aqib allazi laysa ba'dahu nabi aqib shine wanda babu annabi bayan sa kaga manzo Allah sai nuna mana shine aqib kuma sai ce shine wanda babu annabi bayan sa an gane ko to su ƴan ahmadiyya sun yi ƙoƙarin tawilin irin waɗannan hadisan annabi ya fito ƙaro ya nuna cewa bayan sa babu wani annabi sai suka ce wannan ba'adiyya din guda biyu ne akwai ba'adiyya ƙariba akwai ba'adiyya fa'ida an gani annabi yana nufin bayan rasuwarsa mubasharatan ba tare da dadewa ba babu annabawa amma idan an dan dade za a iya samun annabawa ina ba gane wannan da annabi ya rasu bayan rasuwansa mu ba ba annabawa faka duk wanda ya zo ya yi da'awan annabta bayan rasuwan annabi kai tsaye ba da dadewa ba makaryaci ne irin su musailama al-kazzab irin su dulaiha al-asadi irin su saja wannan mata da ta yi da'awan annabta amma bayan lokaci ya dade an samu shekaru ɗaruruwa za a iya samun annabawa ina fatan gane wannan to sai suka yi kokarin tawili ta ce wannan ba adiya din ba'ida ce ba qariba ba ce ita babu annabi bayana ai bayan mutuwa na da wannan lokaci amma bayan mutuwa na da lokaci mai tsawo za a iya samun annabawa an gane sai aka ce musu shi dai manzon Allah ya ce babu annabi bayana shin sawa'un nan kusa kusa ne ko nesa kai da kai tafsili kai ne ake bukata ka kawo dalili hmm. menene hujjanka da ka zo ka ce ana iya samun annabi nan gaba shin manzo Allah ne ya faɗi wannan da kansa ko kuma sahabbai suka faɗi wannan ko kuma tabi'ai ko kuma wannan ra'ayin kanka ne kaga anan ne yake kama dan bid'a wato fassara da yayi shin yana da magabaci ko kuma fassara yayi ne da san ransa to shi dan bid'a baya so ka ce wane ne salaf ɗinka Nasiruddin Albani ya ce idan kuna bugawa da ɗan bid'a sai ka nemi ya kawo nassu sai ya kawo ayin ƙur'ani, ya kawo ayin ƙur'ani sai ya fassara ayin ƙur'ani, an gane ya kawo hadisi ya fassara hadisin kan abin da yake so an gane sannan kuma ya kawo luga ya kawo wasu abiyat na ainihin mawaƙa na jahiliya an gane ko da wasu malaman adab domin ya karfafa ainihin ra'ayinsa to daga baya idan kun buga gashi ya kawo qur'ani gashi ya kawo hadisi sai shi ku ahlus sunna kuna cewa hujjar ku qur'ani da hadisi gashi na kawo qur'ani da hadisi an gano wannan ko suka ce mai to wannan qur'ani da hadisin da ka dauko fassarar shi da ma'anan shi shin ya kana da magabaci a kai wane ne salaf ɗinka sai ai ni kawai na kawo qur'ani kuma tun da kawo qur'ani na kawo hadisi na kawo maganar malaman luga eh shin sahabbai menene fahimtar su kan wannan aya tabi'ai menene fahimtar su to nan take zaka ga dan bid'a yayi gum ba shi da amsar da zai iya baka ina fatan gano wannan saboda haka in kana so kai maganin shi kace wane ne salaf dinka kamar su ƴan Ahmadiyya wani sahabi ya taba ce mana bayan manzon Allah ya rasu akwai manzanni an gane sannan wani tabi ya taɓa faɗin wannan daga cikin malaman mu magabata wane ne yake da ra'ayi irin naku zaka ga cewa wannan addini nasu ba shi da magabaci gabaci daya an gane wannan ko sannan kuma hadisi ya zo cikin sahihi muslim daga sauban cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innahu sayakunu fi ummati 30 kazzabun hmm. lallai za a samu a cikin al'ummata wato makaryata talatin kullum ya yaz'umu annahu nabi kowanne daga cikin su yana raya cewa shi annabi ne wa ana khataman nabiyyin kuma ni ne cikamakin annabawa sai annabi ya fassara wannan kalmar khatam din duk da mun ce shi khatam wanda yake zuwa da fata ya kan ma'anan ma'anar kwalliya kuma ya kan ma'anan me kuma ya kan ma'anan stamp kuma sai annabi ya ce wa ana khataman nabi sai ce la ya ba'di ma'anar khataman nabi na nan wajen ina nufin babu annabi bayana babu annabi bayana an gane ko sai manzon Allah ya fassara mana ma'anar khatam to tunda shi manzon Allah da kanshi ya fassara ma'anar khatam muna buƙatar wani fassara na luga muna buƙatar fassarar wani malami ko bayan manzon Allah ya fassara kaga ma buƙata sannan kuma a cikin ruwayan muslim manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam fudiltu alal anbiya bi an fifita ni akan sauran annabawa da abubuwa guda shida na farko uzitu jawabi alkalim an bani dunkulalun maganganu an bani maganganu dunkulalu bi magana wato dan kaɗan, amma ya kunshi ma'anoni da yawa an gane idan an ce za a yi sharhin shi an gane to sai kaga ya haifar da ainihin mujalladat kamar wannan kalma la nabiyya ba'd in an ce za a yi sharhin shi ya isa a wallafa manya-manyan littattafai a kan shi wani sirtu bi kuma an bani nasara da tsoratar da kafirai wa uhillan liyal an halatta mun ganimomi wa ju'ilan liyal ard masjida wa dahura an sanya mun kasa ya zamanto masallaci kuma ya zama mai tsarkacewa wa ursiltu ila al kafa an aike ni zuwa ga halitta ga baki daya wa kutima bin nabiyun kuma an cika annabawa da ni wa kutima bi annabiyun kaga manzo Allah ya ƙara tabbatar mana cewa an cika annabawa da ni kenan wannan bulo din wanda ya zama to masu kallo in sun kalla suna cewa kai wannan gini yayi kyau wannan gini yana da ban sha'awa amma da an sanya wannan bulo da shi kenan wannan gini ba shi da aiki, to da ni ne aka cika wannan wannan bulo din kuma da ni aka cika annabta ɗin misali an gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa ba kamar yanda yan ahmadiyya suke cewa ba na'am ashar sharhi hadhihi al-aqidatu thabatat fi ahadithin kathira wannan aƙida ya tabbata a cikin hadisai da yawa mustafida masu yawa wato hadisai ne masu yawa umma bil qabul wanda al'umma sun rungumi wayannan hadisai da amsuwa manya manyan malamai sun rungumi wayannan hadisai da amsuwa وقد ذكر الشارح في الصفحة 169 hakika من شرح din ibn abul iz al-hanafi ya ambata a cikin shafi na 169 ar-rabi'a bugu na hudu ya ambaci la'ifatan minha ya ambaci wasu sashi daga cikin hadisai wanda ga su mun kawo su ko mun kawo wasu sashi daga cikin hadisan da shi ibn abul iz al-hanafi ya kawo kun turaja minhu to aje ayi muraja'ansa an gane a koma a yi a wayannan hadisai don a samu fa'ida fa hiya tufidul ilma wal yaqin su wayannan hadisai suna amfanar da ilimi suna amfanar da yaqini cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne annabin ƙarshe wanda babu annabi bayansa هو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين Shi منزل الله صلى الله عليه وسلم شي ne shugaban manzanni yakinan tabbas hmm. in an ce yaƙinin babu wani kokonto a kan shi kenan ba matsala ba ne wanda malamai suka yi sabani a kansa balantana a ce wai malamai na sunna sun yi saɓani wai shin annabi muhammad shi ne annabin ƙarshe ko ba shi ba ne annabin ƙarshe saɓani kan cewa annabi muhammad annabin ƙarshe ne ko ba annabin ƙarshe ba saɓani ne tsakanin kafirci da musulunci duk mutumin da ya ce annabi muhammad ba annabin ƙarshe ba ne kafiri ne kawai wanda kuma ya ce annabi muhammad annabin karshe ne musulmi ne shi ina fatan gane wannan saka hadisin yana amfanar da yaƙini ba wai yana amfanar da azonnul rajih bane ko azonnul marjo na'am na'am wa min al mu'assaf mu'assaf an aqul yace abun bakin ciki ji a sheikh al al-muhaddith nasiruddin al-albani yace abun bakin ciki shine wato in ce yana bakanta mun rai in ce inna hadhihi al-aqida la yu'minu bi ha'ula'i wato lalle wannan aqida wato wa'annan wanda allazina yashtariduna fil hadith wa'annan da suke shardantawa cikin hadisi allazi al imanu bi hadisin da yake wajaba a yi imani da shi an yakuna mutawatiran wai ya to mutawatir akwai mutane wanda suna shardantawa cewa kafin a yi imani da hadisi a wajen aqida dole sai ya zama to mutawatir amma hadisi wanda yake khabar wahi kamar hadisi gari ko hadisi aziz ko hadisi mashhur an gane wannan ko to ba a kafa hujja da shi a wajen aqida sai ya zama to be sai ya zama to mutawatir an gane wannan ko shine albani ke cewa abun bakin ciki lalle wannan aqida wa'annan mutane da suke sharɗantawa game da hadisi wanda ya zama to wajibi a yi imani da shi wai sai ya zama mutawatir to su nan ba za su yi imani da wannan hadisin ba ko hadisun la a ji ba ba ne shi hadisi ne mashhur ko a ce hadisi mustafi an samo shi daga mutane da yawa amma bai kai mataki na mutawatir ba an gane kaga masu wannan ka'ida kenan ba za su yi imani da wannan hadisi ba na'am فكيف يؤمن بها من سرها بأن العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن يا يا زي إيماني دشي وان دي فتو صراحة وان دي فتو ضرو ضرو شوى للي أكيدة لا تؤخذ إلا من القرآن شوى باع تيران توشي سيدك هنا سيدك القرآن akwai masu wannan fahimta cewa ba a shiranto aƙida ba a cikin hadisi idan ka ga wata aƙida a cikin hadisi baka ganta karara a cikin alkur'ani ba to baya halatta ka yi imani da ita kamar a sheik shaltut shekul azhar na zamaninsa da wani babban malami ne sheik shaltut wani babban malami ne a can Misira. an gani shi wannan babban malami shekul azhar shi yana da fahimtar cewa duk wata aƙida da ba a same ta karara a cikin alkur'ani ba ba a gina aƙida a kanta ko da ya inganta a cikin hadisi an gani kai shi a wajen shef ko da ya zama mutawatir yanzu misali hadisin saukan annabi isa ɗan maryam ya fi hadisin Lanabi ya ba a ci ƙarfi hadisin bayyanan annabi isa ɗan maryam saukowar shi da kuma yaƙan shi ga duniyar hadisi ne mutawatir malamai da dama sun yi rubuce-rubuce irin su ibn hajar sun yi rubutu mustaqilli kawai akan shi imamu suyudi ya yi rubutu musamman kawai akan hadisin Nasiru, al-albani ya yi rubutu musamman akan hadisin domin ya nuna ƙarfin hadisin cewa hadisin an samo shi ta hanyoyi da yawa amma kuma abun mamaki da takaici sai ga shi irin su sheik shaltud sun yi inkarin wannan hadisi na dawowa annabi isa an gane da irin su sayyid kudu shi ma sayyid kudu yana da fahimta cewa hadisi in ba mutawatir ba ba a gina aƙida a kan shi an gani idan ka duba cikin tafsirinsa fi zilalin ƙur'an ya yi wannan bayani cewa ana gina aƙida ne akan ainihin hadisai mutawatirai shi na shi kenan ana ginawa kan hadisai mutawatirai an gani amma hadisi in dai khabaru ahad ne ba a gina aqida kan shi amma kuma abun mamaki wayannan mutane da suke cewa ana gina aqida akan hadisai mutawatirai zaka da yawa daga cikin su ba malaman hadisi bane sai su zo sai su ce hadisin dawowan annabi Isa ba mutawatir bane an gane wannan ko sai kaga sun zo sun ce hadisin dawowan annabi Isa ba mutawatir bane sai ka ga sai ga sun dan sun dan ruwaito hadisin ta hanyoyi biyu ko so ba fannin su bane amma da fannin su ne za su ga hadisin an ruwaito ta hanyoyi da yawa wanda hanyoyin ya kai shi zuwa ga ainihin tawatur an gane wani ko to saboda haka akwai irin wayannan malamai da yawa da kuma irin gazali imamul gazali a al wannan mai littafin fiqh sira shi ma yana da wannan fahimta cewa ana gina aƙida ne akan mutuwatir a takaice wannan fahimta cewa wai ana gina ana gina ne aƙida kan hadisai mutuwa akan qur'ani kawai ko kuma kan hadisai mutuwatir wannan fahimta fahimta ce ta yan bid'a A gani, a sha'ira wani lokaci kuma suna da wannan fahimta din idan sun ga wata aƙida ta saba wa fahimtar su sai su duba Idan ta saba ma su sai su duba shin wannan hadisi mutawatir ne ko khabaru ahad idan khabaru ahad ne ba sa cin nauyin su inkarin shi ko da ya cika sharadi na inganci so kan malamai na sunna na duniya gaba ɗaya ba su da sabani akan cewa hadisi kawai abin da ake bukata a gare shi inganta babu ruwanmu da cewa hadisi ne aziz ko hadisi ne mashhur ko hadisi ne mutawatir kawai su sahal hadisi? fa huwa mazhabi in dai hadisi ya inganta kawai wannan shine mazhabata an gane wannan ko to shine albani ke raddin wannan fahimta na Sheikh Shaltu shin ya halatta a kama sunan malami a yi masa raddi ya halatta eh? wani ya ce fihi tafsil menene tafsilin yawa idan ya zamanto akwai maslaha wajen ambatan sunan in ka san cewa in ka ambaci sunan akwai maslaha kuma su wane ne suke takadirin masali wal mafasi manyan malamai ko in ka san cewa in ka ambaci sunan ba zai janyo barnan da ya fi ainihin maslaha din ba za ka iya ambato kaga nasiruddin albani ya ambaci shek shaltut babu abin da ya faru an gane saboda shek shaltut ba shi da ainihin mabiya masu ƙarfi wanda za su iya tsayawa su ta tada kutuna domin an ambaci ainihin shehi ga shi na muwa mu ambata ba shi na ya wuce ba to idan mutum ya zamanto malami ne wanda yana da mabiya masu ƙarfi suna fushi da fushinsa kuma ya zamanto kai din nan ka da ƙarfi kamansa, kuma ya zamanto in ka ambata zai janyo mutane da yawa su tarwatse su barka an gane ka hango cewa lalle malamin yana da tasiri cikin mujtama wanda a halin da kake ciki mutane ba za su fahimci ka ba mutane za su guje ka to dama ka faɗa ne don ka janyo hankulan mutane su gano barna to sai mutane kuma suka kalle ka matsayin mabarnaki mai rukun shi to nan me ya kamata sai ka yi ishara kawai suka ce duk wani malami wanda yake cewa ainihin ba a kafa hujja da kabaru ahad a wajen akida sai ka ce dan bid'a ne kaga ba sai ka kama sunan kowa ba nan gaba idan mutum yana karatu sai ga ai malam wane ya faɗa to shi ma ya shiga malam wane ya faɗa shi ma ya shiga ba shi kenan ka huta ba saboda haka kama suna kamar yadda malaman salafiya suka faɗa sai mutum ya duba masali da mafasid an gane lalle ana kama sunan babu wanda ya hana amma ba kowane kwashi karab kawai zai kama kama suna ba ba kamar yadda yadda wayannan samari suke yi a wannan zamanin ba kawai kowane malami kawai suna kama sunan shi kuma su faɗi abin da suka ga dama yanzu kun ga anan wajen da Nasiru nasiruddin albani ya kama sunan wannan malamin shin ya haushi da zagi ne ya kira shi dan daudu ya kira shi jahili fasiki kaga kawai ya yi raddi ne ga ainihin aƙidansa cewa wannan aƙida na ashek shaltud na inkarin khabar wahid aqida ne na bid'a babu kyau ina ba san gane wannan to inda misalin albani kamar wayannan samari sai su ce akwai wani dan iska dan luwadi dan daudi mai suna Sheikh Wani ya zo ya ce ba a aiki da hadisi ahad shi irin wannan yayi kama da lafazi na malaman salafiya eh gautsin magana da zagi da batsa da sakin miyagun maganganu wannan ba shi daga cikin usulubi na 'yan salafiya 'yan salafiya an san su da maganganu na mutunci maganganu mai kyau wa ƙululin nasi husnan ina ba san gane da saboda haka wato ya kamata mu karanci usulubi na malamanmu malamanmu suna kama suna amma akwai ƙa'idoji akwai usulubi mu yi koyi da su tunda mun ce mu 'yan salafiya ne yaya nasiru dinin albani ke yi yaya ibn bas ke yi yaya ibn usaimin ke yi yaya shek mukbil ke yi yaya shef rabi ke yi shin karatun albani kullum cikin kama suna yake ko kuma jifa jifa ake jin sunaye to shin wa'annan samari da suke da'awan su yan salafiya ne amma kuma suna bin fahimta irin na haddajiya misali shin karatun su kama sunan da kuma rashin kama sunan wanne yafi yawa kullum suna cikin kama suna da faɗin kaza kaza saka ya halatta a kama suna in ya kama a kama sunan na fata gane kaga anan wajen an faɗi sheikh shaltut mu kuma mun ƙara muka ce ga sayyid kudu mun ƙara muka ce ga gazali mai fiƙi sira ai mun kama suna to amma cewa suke mun ce ba a kama suna kwata-kwata an gane ai sai ya haya sun ce ba a kama suna kaga wannan ya nuna wato suna yin kazafi za idan ka ga wani yana sukan wani malami ko da yana da awan malanta lalle kai bincike an gani, musamman malaman wannan zamanin a ulama a akhirin zaman sai an yi hankali da su za ga wani malami ka ganshi kamar mutumin kirki wallahi in ya tashi yin magana akan wani malami sai ya yi magana ba tare da adalci ba an gani, musamman in wani adawa ya haɗa shi da wani kawai zai yi ta kazafi yana zage shi ne wanda ya kamata kowane irin mutum ke faɗa da shi kai ko da muke ka kare kai masa adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu ijidilu huwa aqrabu taqwa kuma su mutane in dai suna tare da wannan malamin duk abin da ya faɗa ko ƙarya ne gaskiya ne an gani, wanda a matsayin ka da ɗalibin salafiya in an faɗi aibin wani malami na salafiya kada ka yi saurin ya zaɓe cika zai iya yiwuwa akwai wani adawa ne mai tsanani tsakanin wannan mai sukan shi din da kuma shi to shi kuma yana so ya bata shi to kuma yaya zai ya bata shi yana ganin in yace zai faɗi gaskiya za a gane shi ba shi da gaskiya sai ya shirya ƙarya don bata shi din ina ba san gane to wannan zamani in ya zama zamanin magabata ana yin bincike ashe wannan zamani shine min babi aula ko na'am wa qad radattu ala ha'ula'i jami'an min 20 wajhan yace haƙiƙa nayi raddi ga waɗannan gabaki ɗaya ta fuskoki ishirin Nasiru, nasiruddin albani ya yi raddi ga masu inkarin akhbaru ahad ta fuskoki ishirin ya musu raddi fi risalati a cikin risala ta inji albani wal akhd bi hadith al ahad fil aqida wato wajabcin riko da hadisi na ahad a wajen aqida والرد على الشبه المخالفين والرد على شبه المخالفين da kuma raddi ga shubuhan masu saba wa sunna masu saba ma wannan magana wa zakartu fi akhiriha 20 misalan min wato na ambata a ƙarshen ta misalai 20 na ambata min al-aqaid as-sabita fil ahadith as-sahiha daga cikin aqidu da suka tabbata a cikin hadisai ingantattu an gane ai hmm, albani ya ambaci misalai 20 daga cikin aqidu da suka tabbata a cikin hadisai ingantattu hmm. yalzamuhum jahadwa yana lizimtar su sai inkarinta albani ya kawo aqidu 20 aqidun gaba ɗaya sun zo ne ba ta hanya mutawatir ba ta hanya ne na akbaru ahad me za ku ce kan aƙida kaza ai wannan aqida din ya zo ne ta akbaru ahad shin kun yarda da shi ko ba ku yarda da shi ba yace ya ya lizimce su sai inkarinsa wa adamul imani biha da kuma rashin imani da ita wa hadhihi al-aqida wahida wannan akida na la ya ba aji ɗaya ne daga cikin su hmm. ha, kai yi fa inna matbu'a wa lalle ita matbuha abun bugawa ne an buga shi an buga littafin kuma yana da muhimmanci littafin bugagge ne an gane ko ana samun littafin a shaguna idan mutum ya yi bincike insha Allah zai samu ina ba san gane wannan to su mutanen da suke inkarin kasancewan annabi Muhammad ya zama annabin ƙarshe menene manufarsu ga musulunci eh me suke nufi shin suna da kyakkyawan manufa ne ga musulunci ko kuma suna da wata mummunan manufa ne ga musulunci duk mutumin da ya ce bayan annabi ya rasu akwai annabawa kaga an riga an toshe kofa kofan annabta an toshe da rasuwan annabi duk wani abin da ya zo bayan annabi ya rasu aka ce addini ne an gane za ka ce to ai in ka ce addini ne shin ya faru ne bayan a lokacin annabi na rayu ko bayan ya rasu ta ce a'a ya faru ne bayan annabi ya rasu aka za ka ce ba addini ba ne an gane wannan ko to saboda haka wannan kalma na cewa annabi ba annabin karshe ba ne ana so ne a buɗe wani kofa na barna wanda kowanne mabarnaci zai samu damar shigar da ra'ayinsa an gane ko inda muka yarda da wannan kowane mutum kawai wani zai dage ya yi karatu ya yi karatu daga baya sai ce Allah ya aiko shi daga baya sai ya shigar da wasu sakonni wanda zai rusa duk wani abin da manzon Allah ya tabbatar <clears throat> akwai wasu mutane ana kiran yan bahaiya wayannan mutane yan bahaiya asalin su sun fito ne daga aqidan shi'a daga baya suka yi zurfi wanda har yan shi'a suka kafirta su ana samun a iraki ana samun su a irin siriya da sauransu daga cikin manufofi na 'yan bahaiya annabi muhammad ba shi ne annabin karshe ba sa'annan kuma suka ce wato baha'uddin shi baha ya zo ne ya shafe duk wani sako na sauran manzanni sauran manzanni gaba da duk abin da suka zo da shi da littafin da suka zo da shi ya zamanto da zuwan baha littafin ya daina aiki kaga da zarar mun yarda littafin ya daina aiki kaga sai mu daina karatu alkur'ani an gane to wayannan mutane suna da mabiya kuma sun yarda cewa maha ya zo ya shafe a taura da injila da zabura da alkur'ani yanzu da me za a yi aiki da littafin da yanzu da shi yanzu musuluncin da muke yi gaba ɗaya yanzu ya zama shafaffe yanzu za mu zo mu saurari maganan ne na fatan gane wannan to saboda haka wannan shine makircin da makiya musulunci suka yi mana wato kokarin buɗe kofa na musulunci wanda manzon Allah ya riga ya gaya mana cewa bayan rasuwarsa an toshe wannan kofa da zaran an buɗe yan fashi da miyagun mutane za su samu damar shigowa su yi wa musulunci kwaf daya ina fatan gane to shi yasa malaman musulunci ba sa yin sassauci ga duk mutumin da ya buɗe baki ya ce shi annabi ne bayan annabi ya rasu sun san bannan da yake so ya kawo yana so ne ya rugurgu da ainihin sakon da manzan Allah ya zo da shi an gane wannan ai an samu mutane da yawa da suka yi da'awan annabta amma mutumin da ya fi girgiza al'umma shine Mirza Gulam Ahmad al adiyani wannan mutumin shine shugaban wata kungiya ana kiranta Qadiyaniya sune yan Ahmadiyya wannan bawan Allah ya yi karatu sosai ya san larabci da kyau ya san nahau ya san sarku ya san balaga an gano wani ko kuma yana kawo hujjoji da shubuhohi domin kokarin rusa ainihin kasancewa manzan Allah shine annabin karshe sannan bayan wannan kuma ya karanci falsafa ina fatan gano wannan to da wannan wato ya girgiza duniya sai da malamai suka tashi tsaye sosai akan shi suka yaƙe shi da hujjoji da dalilai sa'annan ka samu nasara akan shi daga bayan malaman duniya suka zauna bayan an mai raddi an wallafa littattafai da dama a kan shi malamai suka zauna malaman duniya tun daga malaman ahlu sunna da malaman shi'a da malaman sufaye ba aka zauna aka yi ittifaki kawai ɗan ahmadiyya kafirai ne tun daga ga ɗan shi'a ya yarda ɗan ahmadiyya kafirai ne eh sufaye sun yarda ɗan ahmadiyya kafirai kaga ai al'amarin ya kai inda ya kai abin ya wuce tunaninsu shi ya sanya duk duniya aka ce an yi ijima'i a wannan zamanin yan ahmadiyya sun yi ridda to wannan kalma na sun yi ridda shi ya taimaka ma al'umma ga kungiyar ba ta yadu ba inda misalin an basu a cikin musulunci suna yin wa'azi da yanzu suna da mabiya kamar yadda yan shi'a suke da mabiya yadda sufaye suke da mabiya an gane malamai suka ce yan ahmadiyya sun yi ridda masallatansu ba a kira su masallatai aka ce kuskure ne ka kira inda suke ibada a kira shi masallaci domin masallaci na musulmi ne coci na kristoci ne sai dai a nemi sunan da za a sanya ma wajen bauta na 'yan ahmadiyya yanzu su 'yan ahmadiyya da suke nan garin kaduna wanda suke nan nan matazurot yanzu wurin da suke ibada suke salloli salloli suna salloli kamsalawa da kuma salloli yaya sunan wajen <laughs> za a kira wajen masallaci ko za a kira shi majami'a ko mi a suna nai su <laughs> kaga taimakon da Allah ya yi an riga an yi bayanin kafircin su shi sa kaga a garin Kaduna har yanzu ba su yi tasiri ba sun fi shekara arba'in a garin Kaduna nan amma har yanzu ko sallar juma'a suke yi ko fitowa wa jama'a ba a garin mutanen su an gane to wannan saboda malamai sun fito sun yi kwab to da a ce malaman duniya idan bid'a ta taso babu munafinci babu tsoro za a fito a diran mabid'a da sai an gama da bid'a abin da yake faruwa kaga bid'a ke yaduwa munafinci na wasu malaman za su ga bid'a girgiri sai su yi shiru saboda kila ba su suka fara yin magana akan shi ba ko saboda wata manufa tasu to sai kaga wannan bid'a yana ta girma yana ta girma kaza kaza ya ce ai malam wani shi kaɗai yake magana kan kaza ai ba mai magana akan raddi ga malam wani sai wani kaɗai ya nuna kenan cewa malam wani ba ɓatacce ba ne shi amma kaga ahmadiyya da aka yi taron dangi gare ta kaga sai ta yi rauni ina ba san gane to shi abin da ya kamata malaman sunna su ringa yin bid'a yanzu su yi mata taron dangi su fito su yi mata kwab ɗaya. nan take sai ga a ta mutu amma aka samu wasu malamai sun yi magana wasu malamai suna masa kwakwa-kwakwa to za ka ga an samu kaulani ki to muna ganin fa malam wani ya cika zafi ne ba in ba ka ba shi kadai ne malami kawai shi kadai ne kawai duk sanda bidi'a ta zo zai yi magana kanta ko abin da ya kama da wannan to sai kaga mutane sun kasa fahimtar gaskiya akan al'amari ina ba san gane wannan to so ko wannan shine sharri kaga bayan wannan kuma da mutane suka ga cewa an gano duk mutumin da ya yi da'awan annabta za a yi masa raddi mai zafi sai suka biyo ta wata bangare kuma ta bangaren fassara qur'ani zuwa ga ainihin zahiri da baɗini to mun ci din annabi muhammad shine annabin karshe to wajen fassara qur'ani kuma sai a yi fassara a karkatar da ayin qur'ani a karkatar da hadisi sai a fassara shi zuwa ga ra'ayin da ake so kaga dai an ara lalata musulunci ina fatan gane su kuma yan baɗiniya haka suka yi suka ce fassara na zahiri na amawa ne akwai fassara na baɗini wanda manyan malamai suke yin shi wannan shine makirci na biyu da aka biyo lokacin da aka gano wancan bangaren sai aka biyo wa musulunci ta hanyar fassara qur'ani zahiri da baɗini shi ma wannan fassara qur'ani zahiri da baɗini akwai fassarar da yake kafirci ne kai tsaye akwai fassarar kuma da yake bir'a ne malaman sunna sun riga sun yi bayani a kan shi ina fatan gane wannan su saboda haka wannan shi ne Allah shi ayi tambayoyi wa salam wajen ya a tuwai idan malami na da hawa ko malamin sunna ne ya kamata ya yi zafi ne a inda ya kamata a yi zafi ya yi laushi a inda ya kamata ya yi laushi inda ya zama tutu kowane bangare dan zafi ne to ba da a wata sunna yake yi ba asali da awan sunna an gina ta ne akan laushi sai ya zama to ba makawa a yi zafi ina fatan gani saboda me Allah ya faɗa game da manzon Allah ko bi ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazwan ghalizal qalb lam fadu min hawlik an gani saka annabi yana cewa ma kana rizqu fi shay'in illa zanahu wala nuzi'a an shay'in illa illa shanahu wato tausasawa bai taba kasancewa cikin wani abu ba face ya kawata shi sannan ba a taba cire shi a cikin wani abu face ya aibanta shi inda mutane suka to masu kaushi masu zagin mutane da tsanantawa to za a watsi a bar su wannan da'awa ba za ta samu nasara ba an fahimci ko insha Allah eh zafi in an yi zafi inda bai dace a yi zafi ba bid'a ne mana tunda ya saba makarantar wannan manzo sallallahu alaihi wasallam na'am ina fa uzuri abinda ake magana mutum ya je wani gari da ya je wani gari sai sallah ya kama shi an gane idan sallah ya kama mutum kuma ya ga masallaci ana yin sallah an gane wani ko ya ga mutane suna sallah ba sai ka bincika mai yadda ya su ba kai tsaye kana iya yin sallah bayan su sai dai inda gaba ya bayyana falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra amin an gani asali duk kowane musulmi mai kyakkyawan akida ne sai dai ya bayyana amma idan al'amari ya riga ya bayyana an gane ga masallacin ahlus sunna ga masallacin yan bid'a ina ya kamata kai sallah sunna a tastabdilu lillazi huwa adna bil ladhi huwa khair wannan masallaci ne na ahlus sunna masu riko da sunna wannan kuma masallaci ne na yan bid'a kaga ƙaunar wahidan an yi ittifaki inda ya fi dacewa ka yi sallah masallacin ahlus sunna aka ce laifi ne mutum ya yi sallah a masallacin yan bidiya alhali ga na ahlus sunna amma ba za a ce sallah ba ta yi ba amma ya yi laifi ina fatan gane wannan wannan shine abin da malaman sunna suka ce mutum ba shi da uzuri inda har ga masallatan ahlus sunna ya je fada cikin masallatan yan bidiya ya yi kuskure kuma ya yi laifi ina fatan gane wannan amma an mutu ya ce gari ya zamanto ba a ahli suna ga lokacin sallan jam'i ya yi ko lokacin sallan juma'a kada ya yi hasaran sallan jam'i ko juma'a da sunan cewa masallacin bid'a ne shine abin da aka faɗa sai dai in bid'an ya kafirta mutanen idan mutanen sun aikata mu kafira ba lokacin nan babu wani uzuri na yin sallah a bayan su an gane ba a sallah a bayan mutanen da suka yi ridda ko da suna yin kalmar shahada Allahu ala. na'am shugaba ka daga murya Ku kana mun kana mura ne eh, eh. wai abin da ke nufi idan shugaba ya taba ni ko ya taba min dukiya ta kamar shugaba ya taba min shago ya rusa min shago ko kuma shugaba ya ainihin karya ne ni dan kasuwa ne sai shugaba ya zama sababin karyewa na idan wani ya zo zai jajanta mu sai ce kawai ni ba abin da nake so kawai ni kawai ka taya ni addu'a kawai Allah Allah ya kwata mu haƙƙina ban yafe mishi ba shin wannan ya halatta abin da shi wannan bawan Allah ya yi inda tabbas shugaban ya zalunce shi tabbas shugaban ya karya shi eh? shugaban ya zamanto sababi na karyewar shi misali to yanzu in ya ce ku roƙan mun Allah Allah ta'ala ya mun maganin shi ban yafe mishi ba ya yi daidai ya danganta inda ya magana wannan magana da ya faɗa wato kamar inkarul alani ne ga shugabanni amma in kana so ka yi haka ka sa goshi a ƙasa Allah subhanahu wata'ala wanda shi ne zai bi maka haƙƙinka ya Allah wane ya zalunce ni gwamna wane ya zalunce ni shugaban kasa wane ya zalunce ni ban yafe mishi ba shine abin da manzo Allah ya faɗa cikin hadisi na Muslim to aduna alhaq allazi alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum shugabanni ko da sun zalunce ku haƙƙin ku haƙƙin su da ke kan ku ba su idan ya baka umarni kai masa biyayya inda bai saba ma shari'a ba shi kuma inda ya tauye maka haƙƙinka ka ga wa Allah an gane ba wai ka hau kan mumbari kana zage-zage ba shugabanni mu da shugabannin shugabannin nan da mun musu kyakkyawan zato amma mun gane yanzu azzalumai ne Allah ya mana maganin a karanta tabbat ya dame ribat ko abin da ya kama da wannan to duk irin wannan gaba daya dalibin salafiya baya yin wannan ballanta na ko malamin salafiya an gane mutum ya dauki wannan a matsayin kaddara Allah ta'ala ya jarabe shi da wannan shugaban an gane saboda haka sai ya bar wannan shugaba da Allah ba sai ya yi ta daga murya a gaban jama'a yana zage-zage yana faɗin aibin wannan shugaba ba wannan ya saba wa manhaji na salaf an fahimci wannan ko wato ahlus sunna ba sa ba sa yin inkari ne haka ga shugabanni akan mumbani. sai dai in kafirci ya bayyana iri-iri kuma ya zama to akwai maslaha na bayyanarwa Allahu a'ala wa alaikum assalam na ma'aikatan shi ne amma da sani shi ko Yauwa, idan ma'aikatan shi ne da sanin shi ya yi tunda shi ya sa su idan kuma ya zama to bai sani ba zai iya samun kuzuri a wajen Allah ya zama to bai sani ba da ya sani da ya ɗauki mataki akan zai samu uzuri an fahimci wannan ko wannan shi ne wurin addu'a a cikin sujada din eh. yana buƙatar in faɗi irin ɗiri zaluncin da ya mun ko zan iya yin addu'a munana a cikin sujada ai idan mutum zai yi addu'a ga mutumin da ya zalunce shi baya wuce gona da iri la yuhibbu Allahu al-jahra bis min al-qawli illa bi illa man zulima ko ba a son bayyanar da guma maganganu sai dai wanda aka zalunce shi idan an zalunce ka za ka iya ma wani bayani wane ya zalunce ni amma nan banda shugabanni shugabanni idan suka zalunce ka an gane wannan ko to a nan wajen in za ka bayyanar ka gaya wa Allah ne shi Allah aka ce ka gaya wa saboda in ka gaya ma wani wani ba zai iya kwato ma haƙƙi ba ko in ka gaya ma in ka zo ka gaya ma abokin ka zai iya zuwa wajen gwamna ko wajen shugaban kasa ya kwato maka haƙƙi amma ka gaya wa Allah ba shi sa Allah ya ce tu aduna haqqa allazi alaykum wa tas'aluna Allah allazi lakum in suka zalunce ku ku gaya wa Allah Allah zai kwato muku haƙƙin ku in ma a nan duniya ko gobe kiyama an fahimci wannan ko yau wasu saboda haka kuma in za ka yi addu'a za ka yi addu'a gwargwadon yadda ya zalunce ka idan ka yi addu'a fiye da yadda ya zalunce ka ka zama alzalimi. an gane shugaba ya zalunce ka kaɗan kai kuma kai masa mummunan addu'a mai yawa kamar shugaba ya kwace maka naira goma sai ka ce Allah ta'ala ya wargaza gidan shi Allah ya kashe iyalansa ina ba san gane Allah ya wulaƙanta shi ya shigar da shi wutar nama. shin addu'anka yayi daidai da zaluncin da ya maka Allah ta'ala cewa yayi fa ita da alaikum fa du alaihi bi misli ma da alaikum duk wanda yayi ta'addanci a gare ku ku yi ta'addanci a gare shi kwatan kwatin yanda ya muku ta'addanci da haka in za ku za in za ku yi addu'a ga shugabanni ku gaya wa Allah ku faɗi daidai zaluncin da ya muku kuma ku nemi Allah ya biya ku daidai wannan abun in kuka yi guluwi to kuma kun zama azzalimai shugaban azzalimi kuma azzalimai wa iyaz billah wa alaikum salam na'am Na. eh wani saboda zafi ne gaskiya wani ya ji zafi kasan bala'i ke bala'i wani lokaci ba za ka san sanda kake sambatu ba wani sambatu ne kuma wannan sambatun shine zai sauƙaƙe ma wani abin da yake damun shi ina ba gane amma kuma wannan ba yana nuna yayi daidai bane ba yayi kuskure amma ba za mu kira shi dan khawari ba za mu ce ka fada cikin manhaji na khawari saboda ka ka rude dan wani ya dan rude sai dan kauce wa manhaji ina ba gane daga baya sai ya dawo to saboda haka ba daidai bane ko da mutum ya rude an ce menene akwai wani karin magana na Hausawa wai idan rai ya baci kada na idan na idan rai ya baci kada hankali kuma ya kushe ko in dai rai ya baci in kare ranka ya baci ka tsaya ka natsu ka san me za ka faɗa amma akan samu wani gaskiya saboda rudewa da yawa hankalin shi ya tashi yanzu kamar wani arni akwai arnan da wallahi idan an rusa mai shago kawai zai je fada cikin rijiya ya mutu akwai arnan da kasuwa ta kone lokacin da kasuwa sai akai gobara din nan wallahi da ya ga tushe shi na ta konewa ko fadawa ciki ya mutu ya ce ya shekara da shekaru yana tara wannan dukiya a rana ɗaya kawai a rusa masa to kaga shi ko musulmi ya yi imani da kaddara to kokarin ma da wani yayi dan sambatin da ya din nan in ya dan yi sambatu ya dan yi wani ashar sai dan samu nutsuwa <laughs> ina ba san gane wannan to kuma a daidai wannan lokaci da mutane suka dau zafi kace za ka yi wa'azi akan wani manhaji da kai da gwamna din ko da shugaban kasa duk za a hada ku gaba daya ina fatan gane wani ma zai dauka ku dama ku ne malaman da kuke taimaka musu wajen zalunci bai san cewa kai kana yin magana bane wajen kokarin saita al'umma zuwa ga abin da yake daidai don kada a kauce hanya an gane to saboda ka ba daidai bane duk zafin da tu wani zaluncin da aka ma to ya kamata kai ɗalibin salafiya ka zama to kana cikin natsuwa an gane a ko da yaushe kana musulmi sai Allah ya jarabe ka Allah zai iya jaraba ka ga ƴaƴanka ya jarabe ka da dukiyanka ya jarabe ka kai kanka ma ya jarabe ka da kanka ko ya jarbe ka da iyalanka ko iyayenka to ashe akwai hanyoyin jarabawa da yawa wannan ko baya nuna a matsayinka na musulmi Allah baya son ka baya nuna kuma ka rude kai ta faɗin maganganu kowane iri idan musiba ya zo a nan ne ake gane ɗan salafiya na hakika in ana cikin kwanciyar hankali ba a gane ɗan salafiya na hakika in ana kwanciyar hankali kowa mai manhaji ne za ka ga kowa yana mu gwamna uzuri kowa yana mu shugaba uzuri da zarar an zungure shi sai ya fada cikin manhaji na shi na batan gane akwai wanda lokacin da farko farkon zuwa gizala yana da suna da ainihin kundi akwai kundi da suke da shi wanda yake na asiri ya ce wallahi da izala suka yi wa'azi sai ya ajiye wannan kundin ya daina amfani da shi har ma daga baya da ya ji wa'azi sosai sai kona kullum da aka zo yaƙi katafawa ya ga yadda katafawa ke kabarna yace kai izala wallahi sun cuce mu yace billahi lazi izala sun cuce mu ina da kundi na lafiyayye kasa na kona kaga ga amfanin shi ya zo yanzu kuma mai wannan maganin fa yana da awon sunna kaga da bala'i ya zo sai a gada shi ba ahlus sunna bane to shi ma wani zaka yakan yi da'awan salafiya to in kana so ka san dan salafiya ne a dan taba shi ga dukiyar shi gani yana aiki a mishi ritaya na dole kuma a hana shi albashi bayan an mai ritaya kuma a hana shi haƙƙin shi yaya in ya zauna a tukuban shayi ya kundumo a shan in ya zauna a inda ake fira kullum kawai tattauna shi kenan wannan zalunci ne wannan Allah ya mana kaza azzalimin gwamna azzalimin shugaban kasa suna ba ta gane to anan za ka gane cewa to kaga wannan tunda musiba ya zo wannan ya nuna ashe da ma manhajin bai gama zama a cikin zuciyarsa ba ko ana gane mutum ya yi imani da kaddara idan musiba ta zo ajaban li amrin mu'min hmm. inna amrahu kulluhu lahu khair hmm. wato abun mamaki ya tabbata ga al'amarin mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair al'amarin shi gaba ɗaya alkhairi ne gare shi wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu wanda yake da wannan sifa sai ga mu'mini in asabahu sarra shakara fa kana khairan lahu idan abun farin ciki ya same shi sai ya gode ma Allah sai wannan ya zama alkhairi gare shi wa in asabahu darra idan cuta ya same shi dukiyar shi ya kone gwamna ya rusa mai ainihin shagunansa gwamna gwamna ya karya shi a kasuwancinsa an gane gwamna ya kore shi a wajen aiki gwamna ya rage mai albashi da yana karban dubu ɗari uku ya mai da albashin dubu ɗari da ashirin kuma ya ƙara kuɗin jami'a ina ba san gane wannan da ya yi mishi wannan in dai mumini ne wa in asabar zarra sabara kaga babu daɗi ko idan cuta ya same shi ba ce shakara ba me aka ce sabara an san babu daɗi yi hakuri fa kana khairan lahu sai wannan hakuri ya zama alkhairi gare shi babu daɗi abin da aka ma Allah ne ya jarabe ka inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum lalle Allah ta'ala in yana son mutane sai ya jarabe su faman radiya falahu rida wa man saqita falahu suqt in Allah yana son mutane sai ya jarabe su wanda ya yarda zai samu yarda Allah wanda kuma ya fushi zai gamu da fushin Allah na kuna fatan gani to wannan shine Allah ta'ala shi taimake mu ba na ka gane mutum to insha Allah wai za a nemi taimako kamar yadda aka saba